ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya nuna damuwa kan yadda tsadar kayan jinya ya kawo cikas wajen kula da bukatun kiwon lafiya a Najeriya, inda ya nuna bukatar samar da wasu kayan da suka hada da magunguna daga cikin gida. Yadda kowace kasa take yin wasu da cikin magungunanta, to mu ma ba wai sai an je wata kasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'umma ba. Banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi tunda ko kasashen turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai to waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkar sarrafa magunguna samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan. Shin me mutane ke aikatawa a lokacin da suka ji ba su gane lafiyar jikinsu ba? Sunana Halima AIG. gaskiya ni kam in na ji ciwo ba na zuwa asibiti la ila ai sai na dan shasha su magani na in na ji one week ten days ban warke ba sai in je asibiti sunana abba salis gaskiya na kan je kemis da farko kafin na je ga asibiti saboda wani lokacin ka fi samun kemis din a kusa zuwa asibitin ma yakan zamto aiki amma shi kemis zaka kawai da ka fito daga gida zaka cimma kemis din kuma a wasu lokutan zaka ga kai kanka daga yanayin yadda kake dan ji a jikinka ka san san ina yake maka ciwo ko za ka je ka faɗa a kemis ne su ɗauki magani su baka ba tare da ka sha wata wahala ba amma shi asibiti idan ka je tsarawa tsarawansa suna da yawa amma shi kawai kemis da ka ji sha yanzu magani yanzu. Dakta Muslim Bello Katagum ya ce an fi ganin irin wannan ɗabi'ar ta sai jiki ya ta'azzara kafin a ziyarci asibiti ga mutanen karkara. Abun da yake yawan faruwa a gurin shine babu isasshen ma'aikatan kiwon lafiya musamman likitocin da ya kamata ma a ce sun gani wannan kan ma kawai zai je famasi ne a bashi magunguna magunguna ya je ya sha wannan maganin zai warke. Na tuntuɓi wasu likitocin don jin yadda sukan samu marasa lafiya a asibiti ga kuma abin da suke cewa. Sunana da kamar Muhammad Suleiman akwai waɗanda sun ɗauki lafiyar da mahimmanci kuma gaskiya ba sa jin abin da za su kashe domin sun san mahimmancin su zo da wuri ya zamanto likita ne ya gansu ya rubuta musu magani duk kankanta ciwo za ki ga sukan zo sunana dr zara bello ibrahim eh tabbas ana kawo mana emergencies to wani lokaci za a iya samu talakawan ne waɗanda ba su da ƙarfi sosai wani lokaci kuma za a samu masu kuɗin ne wani lokaci kuma 'yan tsakiyan su ma suna iya zuwa so mun gaskiya asibitin mu kowa muna gani sunana dr halima bello so da yawa mutane suke ga fara treatment tun daga gida suna shan magani ko su je pharmacy ko chemist wani lokaci ma akan waya ma suke kira ma likitocin ma ko nurse ko ma suka ga dama su kira sai su tambaya ko me za su sha suna jin haka suna jin haka sai su saya maganin su ta amfani da shi wani lokaci kuma shi ciwo yana da kyau a duba a yi bincike a san ainihin menene saboda ciwo koda goma ma yana iya samun symptom ɗaya. Hatta tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana illar da ya samu a sanadiyar yi wa kai magani ba tare da zuwa asibiti ba, wanda ya sa ya shawarci mutane da su guje wa yin hakan. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.